Thank you. nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su. Da farko akwai labaran duniya daga nan kuma sai sauran shirye da suka hada da shirin nan na kun san. Muna tafi da shirin mu koyi harshen Farisanci da kuma shirin nan da muke gabatar muku akan harkokin noma. Akwai shirin nan na amsoshin fikihu baga kuma akwai shirin na musamman da ya shafi ranakun azumin watan ramadan mai alfarma dukkan waɗannan abubuwan da muka ambata dai sai an fara sauran cikakkun labaran duniya kafin shiga abubuwan da muka riga muka ambata ito da farko ga muhimman kanunsu shugaba mas'ud pezeshkian na kasar iran ya ce wajibi ne kasashen musulmi su kara karfafa wulaƙoƙinsu kamfanin microsoft ya kori ma'aikatansa saboda adawa da yahudawan sahiyoniya kasashen habasha da jamhuriyar nijar sun tattauna akan inganta haɗin gwiwa ta ɓangaren soji kuma tsaro to yanzu kuma ga labaran da ke da shugaban kasar iran masaud pezeshkian ya ce inganta haɗin kai da kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen musulmi wanda suka haɗa da iran da malaysia yana daga cikin muhimman abubuwa da ake bukata a halin yanzu a duniyar musulmin pezeshkian ya bayyana hakan ne a lokacin da yake wata ganawa da ministan harkokin wajen kasar malaysia dato sere osman haji a lokacin da ya kawo ta ziyara a birnin tehran na kasar iran ya ce a halin yanzu gwamnati haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da abin da take yi na laifuka da kuma gona da iri a yankin gabas ta tsakiya saboda kan musulmi ba haɗe ke ba sannan kuma ya ƙara da cewa samar da haɗin kai a tsakanin jami'ai da 'yan siyasa na ƙasashen musulmi zai taka muhimmiyar rawa wajen kawar da bambance-bambance da rashin fahimta da ma talauci a ƙasashen musulmin. Jamhuriyar Musulunci ta Iran a shirye take domin ƙarfafa hanyoyin sadarwa da sauran kasashen musulmi ciki har da kasar malaysia a dukkanin fannoni in ji shugaba mas'ud pezeshkian a ci gaba da jawabin nasa ya yi nuna cewa an gudanar da taron kwamitin haɗin gwiwa na kasashen iran da malaysia karo na takwas a birnin tehran wanda aka kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai ana gudanar da shi ana sa bangaren ministan harkokin wajen kasar malaysia ya ce alakar da ke tsakanin tehran da kuma kuala lumpur ta gina ne bisa fahimtar juna da kuma 'yan uwantaka kamfanin microsoft ya kori ma'aikata biyar bayan da suka nuna rashin amincewa da kwangilar da kamfanin ya kulla da sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila a rahoton cibiyar yada labarai ta dino ma'aikatan sun gudanar da zanga-zanga ne a headquarter microsoft wadda take birnin redmond a birnin washington na ƙasar amurka sanye da riguna masu dauke da taken nuna adawa da amfani da fasahar kamfanin wajen kaiwa palestinawa hari matakin da ya zo ne banda aka buga wani rahoto wanda ke nuna cewa an yi amfani da bayanan sirri na wucin gadi na na'urorin da mutane wato na'urar tantance gajimari na microsoft wajen ayyuka na sojin isra'ila bayan wani bincike da kamfanin dillancin labaran associated press ya yi a baya-bayan nan ya bayyana cewa kamfanin fasahar kere-kere na amurka sun taimaka matuka ga isra'ila wajen ƙara yawan laifukan kashe-kashe a gaza da labanan ta hanyar samar da kayayyakin laƙen asiri ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ilan jaridar the guardian ta birtaniya ta bada wani rahoto wanda yake cewa kamfanin microsoft ya karfafa alakarsa da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da basu tallafi na fasaha a yakin zirin gaza jaridar the guardian ta kara da cewa dogaran da sojojin isra'ila suka yi akan fasahar microsoft ya karu matuka a lokacin yakin gaza kuma sun yi amfani da hakan wajen aiwatar da kashe-kashe a kan falasɗinawa a yankin zirin gaza ministan tsaron ƙasar habasha aisha muhammad ta gana da tawagar sojoji daga jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro salifu mudi inda bangarorin biyu suka tattauna akan yadda za a inganta haɗin gwiwa na soji da tsaro a tsakanin habasha da kuma jamhuriyar nijar ministar tsaron habashan aisha muhammad ta jaddada cewa afirka na da ƙarfin fuskantar ƙalubale ba tare da tsawon baki na ƙasashen ƙetare ba a yan ganawarta da tawagar sojin jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro salihu mude a babban birnin addis ababa na ƙasar habasha aisha muhammad ta jaddada mahimmancin ƙarfafa dangantaka da take tsakanin ƙasashen biyu bisa amincewa da kuma mutunta juna sannan kuma ta sake jaddada aniyar ƙasar habasha na tallafawa dangane da gudanar da ayyuka da suka shafi zaman lafiya a nahiyar afirka da kuma inganta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen afirka domin fuskantar barazana ta tsaro a nasa ɓangaren ministan tsaron jamhuriyar nijar ya jaddada cewa tabbas ɗaukar irin waɗannan matakai za su taimaka matuƙa kuma zai ba da damar inganta alaƙoƙi da suke tsakanin ƙasashen afirka sannan kuma ya bayyana burin ƙasarsa na ci gaba da gudanar da ayyuka da za su kai ga cin gajiya ta juna tsakanin jamhuriyar nijar da kuma habasha To jama'a masu kada a shafa wannan labarai da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da kuma shugaban Gini Bissau Umaru Siseko sun tattauna a fadar kimirin da ke birnin Moscow na ƙasar Rasha. Yanda 'yan adawar Gini Bissau kuma suka sha albashin gurgunta ayyukan zaɓe a ƙasar. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da kuma shugaban Gini Bissau ɗin sun yi shawarwari ne akan yadda za a gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa da kuma samar da wani sabon salo wanda zai taimaka wajen ƙarfafa alaƙoƙi a tsakanin ƙasashen biyu wannan yana ɗaya daga cikin sabon salo na yunkurin da moscow take yi na ƙulla hulɗa ta tattalin arziki da tsaro da ƙasashen yammacin nahiyar afirka kamfanin dalancin labaran reuters ya bayar da wani rahoto wanda yake cewa hamshaken attajirin nan na ƙasar rasha oleg de debriska ya halarci tattaunawar da shugabannin kasashen biyu suka yi kafofin yaɗa labarai sun ambato wani minista na gini bisau yana cewa kamfanin aluminium na ƙasar rasha wato rusal yana da sha'awar gina layin dogo da kuma tashar jiragen ruwa a ƙasar gini bisau ɗin da kuma bincike na ma'adanai a wani labarin kuma 'yan adawar ƙasar gini bisau ɗin sun lashe takobin kawo cikas ga harkokin rayuwar ƙasar da take yammacin nahiyar afirka sannan kuma sun jaddada cewa za su kawo cikas ga yunkurin da ake na gudanar da zabuka a kasar bisa zargin da suke yi na cewa ana shirin tafka a maguɗi shugabannin 'yan adawa sun ce tabbas abin da yake faruwa a halin yanzu mulki ne na kama karya ba mulki ne na demokuraɗiyya a kasar ba yanda kuma wasu suke ganin cewa wannan yana da alaƙa da irin matakan da sabuwar gwamnatin ta ɗauka na yunkurin ƙarfafa alaƙar ta da kasashe da ba su dasa ba da kasashen yammacin duniya. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta kirayi haramtaccen ƙasar Isra'ila da ta gaggauta dakatar da sanya siyasa da kuma yin amfani da ƙarfi wajen batun sakin Falasɗinawa da kuma yadda take amfani da ƙarfi wajen murƙushe Falasɗinawan a yankin gabar yammacin kogin Jordan. wanda kungiyar ta bayyana cewa hakan ya yi hannun riga da dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adaman ta ƙasa da ƙasa ta kuma bayyana cewa irin wannan siyasa da Isra'ila take amfani da ita ta tilasta wa Falasɗinawa kimanin dubu arba'in yin hijira daga yammacin kogin Jordan. Hukumar Amnesty International ta sanar da cewa Falasɗinawa mazauna yankunan Budham da kuma Mufasir suna fuskantar wato takun ko kuma suna fuskantar matsin lamba daga Isra'ila. domin tilasta musu barin yankunansu kuma a cewar kungiyar amnesty international ɗaukar irin waɗannan matakai da isra'ila take yi ya yi hannun riga da dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ta rataba hannu a su to akwai wani labarin kowa wanda yake nuna cewa ana fuskantar tarniki dangane da batun aiwatar da kashi na gaba na sakin falasɗinawa da isra'il ta rataba hannu akan yarjejeniya da ƙatar da masar amma dai halin yanzu ana gudanar da tattaunawa akan wannan batu a birnin alkahira na kasar masar to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran thank you To da labarin da aka saurari suka kun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da suka rage mana inda za mu je ga sharhin bayan labarai. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da Iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da Amurka ba. matuƙar ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba wanda ni tahir amin zan karanta a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkokin wajen ƙasar rasha sagai lavrov ya gana da takwaransa na ƙasar iran abbas arakci a nan birnin tehran inda bangarorin biyu suka tattauna kan al'amuran ƙasa da ƙasa da kuma na yankin har ila yau da ƙarfafa danƙon zumunci a tsakanin su musamman a lokacin da ake samun sauye-sauye a yankin da kuma duniya gaba ɗaya kafin haka dai labrof ya halarci taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu ƙasashen iran da rasha dai gaba ɗaya suna fama da takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha kuma tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo sa ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjuya hali musulunci sai da alil khamna'i kan wannan batun tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya ƙara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin ƙasar iran ta ce ba za ta taɓa zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka kasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a ƙasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria ƙasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 200 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1922 kasar masar ta sami 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila kasar masar dai tana da tarihi mai tsawo wanda yake komawa zuwa ga shekaru 8,000 da suka gabata amma musulmi sun kwace iko da kasar yan shekaru bayan bayyanar addinin musulunci yan fatimiyya sun kwace iko da kasar masar a shekara ta 969 har zuwa lokacin da mabiya salahuddin al-ayyubi su hakifar da daular su a shekara ta 1172 shi kuma a farkon karni na goma sha shida miladiya daular usmaniya ta kwace iko da kasar sannan a shekara ta 1805 banda sojin taron dangi na kasar ingila da dolar usmaniya suka sami nasarar kora sojojin napoleon na faransa daga mamayar da suka yi wa kasar masar turawan ingila suka fara shigowa kasar wannan ya sa mutanen kasar masar suka yi bore da karshe dai a rana irin ta yau shekara ta 1922 kasar ta sake samun 'yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na ingila masu saurare ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan fabrairun shekara ta 1991 aka tsake ta buɗe wuta a yakin tekun fasha wanda shugaban kasar amurka na lokacin george w bush ya jagoranta masomin wannan yaƙi dai shine mamayar da shugaban kasar iraki na lokacin saddam hussein ya yi wa kasar kuwait a shekara ta 1990 duk da ƙoƙarin da aka yi ta yi na gamsar da saddam hussein akan ya janye sojojinsa daga cikin kasar kuwait hakan ya ci tura daga wannan lokaci ne kuma tare da amincewar majalisar ɗinkin duniya amurka da burtaniya da kuma faransa suka jagoranci yakin fitar da sojin saddam hussein da karfin tuwo daga ƙasar kuwait bayan tsagaita buɗe wutar ne aka shimfiɗa wasu sharaɗa guda 21 ga saddam hussein wanda kuma ala tilas ya amince da su sannan kuma aka ɗora wa ƙasar iraki wasu takunkumai da ƙarshe amurka da burtaniya suka kifar da gwamnatin saddam hussein a shekara ta 2003 da sunan yana mallakar makaman kare dangi wanda kuma har yanzu ba a samu wasu dalilai da suke tabbatar da hakan ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan fabrairun shekara ta 1986 aka harbe olaf palm prime minister kasar sweden na lokacin a lokacin da ke dawowa daga wani gidan wasan kwaikwayo a stockholm babban birnin kasar sweden ne tare da matarsa aka harbe shi an haifi palm a shekara ta 1927 kuma ya rasa mahaifinsa yana ɗan shekara bakwai a duniya bayan ya kammala karatun sakandare ya tafi ƙasar amurka domin ci gaba da karatu a jami'a bayan ya dawo gida kuma ya shiga jam'iyyar social democratic party ta ƙasar sweden ya zama shugaban jam'iyyar a shekara ta 1969 kuma ya ci gaba da riƙe wannan matsayi har zuwa ƙarshen rayuwarsa olaf ya kasance firaministan ƙasarsa daga shekara ta 1969 zuwa 1976 da kuma 1981 zuwa 1986 ya yi adawa da manufofin warin launin fata na tsohuwar gwamnatin afirka ta kudu da kuma gwamnatin yahudawan sahiyuniya ta isra'ila da haka ake zargin cewa wakilan ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe ne suka kashe fam a shekara ta 1900 da 86 masu saurare ko kun san cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan fabrairun shekara ta 1916 harry james marubuci ɗan ƙasar amurka ya rasu an haife shi a shekara ta 1843 a cikin iyalai masana adabi da al'adu a birnin new york na ƙasar amurka amma kasantuwar mahaifinsa da kuma sauran danginsa masu hali ne wanda kuma sun so amurka a matsayin baki daga ireland wannan ya ba shi damar aiwatar da abubuwa da dama a cikin sauki musamman ma bangaren rubuce-rubuce wanda ya ta yi a ƙasar amurka kafin ya koma ingila a shekara ta 1876 masu wurare ko kun san cewa shekaru 503 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan fabrairu na shekara ta mutanen kasar sweden suka yi tawaye ga mulkin sarki christ na uku wanda ya mayar da sweden din da norway baki daya suka zama karkashin mulkinsa gotthard vasa shine jagoranci zanga-zanga da kuma tawaye tare da taimakon mutanen yankin forestesta na sweden inda shilanta bore domin samar da 'yanci ga kasarsa a sakamakon haka da kuma wannan bore da aka yi wanda ya samu goyon bayan jama'a an kore christ na uku kuma gosta basa ya zama sarki wanda ya kafa daula ta basa a sweden bayan kusan karni uku na mulkin sarauta a sweden an kawo ƙarshen salon mulkin sarauta a ƙasar a shekara ta 1818 bayan da marshal baptist kwamandan sojin faransa ya kwace iko da sweden kuma ya kwashe tsawon shekaru shida yana iko da ƙasar آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da biyu inda za ku ji cewa yau muhammad tare da wasu abokansa sun kudiri aniyar zuwa gidan ɗaya daga cikin abokansu wato sa'id domin kasancewa tare da shi domin cin abincin dare wannan ya sanya ramin da hamid da wasu daga cikin abokansu sun tafi zuwa gidan nasu inda suka same sa da shi da mahaifansa suka kuma taya su hira har na ɗan lokaci muhammad yana daga cikin waɗanda suka raka abokansa zuwa gidan su sa'id sai kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji irin abubuwan da suka wakana a lokacin tafiyar tasu to amma kafin jin shirin da abin da ke cikinsa baki ɗaya sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. الو هلو بفرمایید بسم الله من صحبت می کنم نی اینا مگنه من می خواهم صحبت کنم نی اینا سن اینی مگنه اتاق اکی چهارصد و هفده دری da goma sha bakwai. Gushi. Saurara. خدمت هدما حالت چطور است؟ یا یا ککی تو چطوری؟ کی یا یا ککی تو هستی؟ کی نه؟ خوبم اینا لپیه بد نیستم یعنی بله پی چه خبر؟ یا یایا اکتکی امشب یو ددره ما می رویم مو زمو تپی ما می خواهیم برویم مو مناسن متپی Shab'ne shi ni. dare. Hone. Gida. Tumi o'i. Kai zaka zo? Digar. Wani na daban. Mehmoni. Baƙunta. Sode. Me sauƙi. Ba a daze. Bayan. شام ابین چندری؟ دوستان ابوکی آنها می آیند سو سنا زوا دعوت گیتا من ندارم نی بانیدا لازم نیست با بنی من تلفن کردم نی نبگا ویر ترهو ما می آییم مو زمزو من گفتم نی نپدی چند نفر از وسو متانه دگا ساعت چند قرفه نوا شما می روید کو زاکو تپی حدود کیمان نه ترا فردا گوبه تعطیل هوتو ما هستیم مو مکی. ما می توانیم باشیم مو زامو ای کسان چیوا راستی دگسکی هفته ماکو پیش ده گباتا او برگشته است شی یا داو بله ای ماه وتا قبل کپن از یک ماه قبل دگا وتا دیا دیگه باتا ما ندیده ایم مو با مگنی با ما می رویم مو منازوه تو می آیی کی کنا زووا من ندارم نی بانی کار. کار ایکی مهم می مهم من چی پیراهن ریگه من اتو می کنم نی زن گوگا من باید اتو کنم. نی دوله نی این گوگا تا زوا من آماده می شوم. نی زن شریا. ما منتظرت هستیم. مو که خیابان تیتی سر خیابان پرکن تیتی حتما تبس خدا حافظ سی انجمه To madalla, to bayan da aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a je yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma abokansa waɗanda suka buga wayar tarho a wurin kwanan ɗalibai a jami'ar Tehran inda mai gadin wurin ya ɗauke waya yake cewa ga dai yadda tattaunawa ta gudana a cikin harshen Farisanci. الو بفرمایید الو سلام میخواهم با آقای محمد صحبت کنم اتاق 417 سلام گوشی چند لحظه خدمتتان الو بفرمایید سلام محمد حالت چطور است؟ سلام حمید تو هستی؟ خوبم تو چطوری؟ بد نیستم چه خبر؟ امشب خواهیم برای شب نشینی به خانه سعید برویم تو هم میایی؟ شب نشینی دیگر چیست؟ شب نشینی یعنی یک مهمانی ساده بعد از شام دوستان دیگر هم میآیند خوش میگذرد اما من که دعوت ندارم برای شب نشینی دعوت لازم نیست من به سعید تلفن کردم و گفتم با چند نفر از دوستان به خانه شما میاییم ساعت چند می روید؟ حدود ساعت نه فردا هم تعطیل است می توانیم چند ساعت با هم باشیم راستی سعید هفته پیش در شیراز بود از شیراز برگشته است؟ بله چون از یک ماه قبل سعید را ندیده ایم به خانه آنها می رویم میایی؟ کار مهمی ندارم باید پیراهنم را اتو کنم تا ساعت نه آماده می شوم خب پس من و رامین ساعت نه سر خیابان منتظرت هستیم باشد حتما خدا حافظ خدا حافظ To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauran wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tare da fassara a cikin harshen Hausa. الو بفرمایید هلو بسم الله الو سلام میخواهم با آقای محمد صحبت کنم اتاق 417 هلو سلام علیکم اینا سو این یه magana da محمدو محمدو ɗaki نا دری da goma سلام گوشی چند لحظه خدمتتان علیکم السلام ɗan rike wani ɗan lokaci kaɗan. Alo, bi farmai. Halo, bismillah. Salam Muhammad, halat ce Salamu alaikum, Muhammad. Yaya kake? Salam Hamid, to hasti? Khubam, to ce tori. Alaikum salam Hamid. Kai ne? Ina lafiya, kai yaya kake? بد نیستم یعنی اینا بله پی چه خبر؟ میکی پروه امشب میخواهیم برای شب نشینی به خانه سعید برویم تو هم میایی؟ ایو ده دره من اصلا مجه باقون تر دره آگیدن سو سعیدو که ما زو؟ شب نشینی دیگر چیست؟ باقون داره میکنم. شب نشینی یعنی یک مهمانی ساده بعد از شام دوستان دیگر هم میآیند خوش میگذرد باقون داره و وتا ار باقون چه bayan kammala cin abincin dare. Wasu abokanmu ma suna zuwa. تپر زتی دادی اما من که دعوت ندارم امانی با چه با برای شب نشینی دعوت لازم نیست من به سعید تلفن کردم و گفتم با چند نفر از دوستان به خانه شما میاییم دومین زوا با کنتر داره با دولو بنه سه دگیتا na buga ma sa'idu wayar tarho na faɗa masa cewa za mu zo gidanku tare da wasu daga cikin abokai. Sa'at chand mi ravid. Karfe nawa za ku tafi? حدود ساعت نه فردا هم تعطیل است می توانیم چند ساعت با هم باشیم کمانن کرپه gobe ma hutu ne. Muna iya kasancewa tare na wasu ‘yan sa'o'i. راستی سعید هفته پیش در شیراز بود از haka ne makon da ya gabata sa'id yana birnin shiraz ya dawo daga shiraz bale چون از یک ماه قبل سعید را ندیده ایم به خانه آنها می رویم آیی؟ ای حقیقا وتا گدا ده گباتا بمگا سعید با زمو جه که کی ما کار مهمی ندارم باید پیراهنم را اتو کنم تا ساعت نه آماده می شوم. bani da wani aiki muhimmi. Dole ne in goge rigata. Zuwa karfe tara zan kasance a cikin shiri. خب پس من و رامین ساعت نه سر خیابان منتظرت هستیم دکو کنن نی دا رامین کرپه ترا دیده منا که اکن تیتی باشد حتما خدا حافظ شیکنه تبس سه انجمه خدا حافظ سه انجمه To madalla to jama'a masu saurare saboda karancin lokacin da muke da shi a nan za mu dakata sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin. to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama gudusiyan da kuma malama julai wadda ta haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri ya kasance ta da mu a mako na gaba. a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala asharfil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman da za mu gabatar muku domin watan ramalana wanda kafin kamawan watan za mu fara da ɗan takaitaccen bayani kan yadda watan kamariya yake kamawa a shari'a. Azumi ɗaya ne daga cikin wajibai masu muhimmanci da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta su a kan bayinsa sakamakon irin maɗaukakin tasiri da fa'ida mai girma da suke da shi a kan mutum da al'umma baki ɗaya. Kuma saboda girman matsayin azumi ne, Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi a kan sauran al'ummomi kafin bayyana musulunci. kamar yadda ya wajabta shi a kan al'ummar musulmi. Allah maɗaukakin sarki da buwaya yana cewa, Ya ku waɗanda kuka yi imani, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi a kan waɗanda so gabace ku, ko za ku ji tsoron Allah. Suratul Baƙara aya ta ɗari da tamanin da uku. Rabe-raben azumi na wajibi a shari'a suna da yawa, amma mafi muhimmanci daga cikinsu shine azumin watan Ramalana mai albarka. domin yin azumi a cikin watan Ramalana yana daga cikin muhimman wajibai a shari'ar Musulunci, kuma ɗaya ne daga cikin shika-shikan Musulunci biyar da aka gina addinin Musulunci a kansu. Har ila yau, shari'ar Musulunci ta kwaɗaitar da mutane yin azumi, kamar yadda ya zo cikin ingantattun hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa cewa, Hakika azumi garkuwa ne daga wuta, kuma azumi zakka ne na jiki. Hakanan faɗin manzon Allah da ke cewa, Barcin mai azumi ibada ne, numfashinsa da shirunsa tasbihi ne, ayyukansa karɓaɓɓu ne, addu'arsa amsassu ne, kuma ƙamshin bakinsa ya fi ƙamshin almiski a wajen Allah. Azumi a yana nufin kamewa daga wani abu, yayin da a shari'a yake nufin kamewa daga wasu abubuwa ke ɓantattu a wani lokaci ƙayyadadde. Don haka, Azumi a shari'a yana nufin kamewa daga wasu abubuwa keɓantattu da ake kira da mufaddirat a larabce. Misali, ci da sha, tarawa da mace, fitar da maniyi, ƙaƙaro amai da makamantansu. Daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana, wato daga lokacin sallar asubahi zuwa lokacin sallar magariba, da nufin neman kusanci a wajen Allah, inda wazabcin azumi da rana a cikin watan Ramalana. yake farawa daga ranar farko har zuwa ranar ƙashi, wato zuwa lokacin kamawan sabon watan Shawwal. Saboda haka, za mu ɗan yi taƙaitaccen bayani kan yadda watan ƙamariya yake kamawa da yadda yake mutuwa kamar haka. Watan sama na ƙamariya, bayan haihuwarsa yana kwanaki talatin ne ko ashirin da tara kafin ya mutu, kamar yadda dalili na shari'a ya tabbatar kuma bincike na ilimi ya ƙarfafa hakan. domin bincike na ilimi ya tabbatar da cewa wata yana kewaye duniya ce da take kamar ƙwallo daga kusurar yammaci zuwa gabashi wanda watar kamar duniya ce rabinsa yana fuskantar rana sai ɓangaren da yake fuskantar ranar ya yi haske saboda haka yankunan duniya da suke ɓangaren hasken watan su kasance a lokacin rana yayin da sauran yankunan duniya da suke ɓangaren wata da baya fuskantar rana suke lokacin dare, kuma lokacin da watan ya ci gaba da juyawa, sai yankunan da suke rana su koma cikin duhun dare, su kuma yankunan da suke cikin dare su koma cikin hasken rana. Haka watan zai ci gaba da kewayawa har ya kai ga lokacin da duniya ta shiga tsakanin wata da rana, sannan watan ya ci gaba da tafiya har ya tunƙari tsakanin rana da duniya, wanda haskensa zai fara dushewa. har ya shiga tsakanin rana da duniya sai ya zame hasken watan ya ɓace ba a ganinsa wannan tsakanin rana da duniya ana kiransa da almahak kuma ɓuyan hasken watan shi ake kira da mutuwan wata a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato wajen da ake kira da almahak ɓangaren watan da yake fuskantar rana Hasken sa ya fara bayyana a ɓangaren duniya da ke kusurwar yammaci. Wannan ɓangaren watan da ya bayyana shi ake kira da haihuwan sabon wata, wato hilal a larabce, inda watan zai ci gaba da fitowa daga almahak, har rabinsa ya bayyana, inda ake kiran watan a wannan lokacin da badaru a larabce. Saboda haka, a nan za mu fahimci abubuwa kamar haka, a lokacin da wata ya shiga tsakanin rana da duniya. wajen da ake kira da almahak a larabce haskensa ya ɓace mutanen da suke duniya suka bar ganinsa shi ake kiran wannan lokacin da cewa wata ya mutu a lokacin da watan ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato daga almahak haskensa ya fara bayyana ga mutane da suke duniya ana kiran watan a wannan lokacin da cewa an haifi sabon wata wato hilal a gefe guda kuma malamai sun kasa haihuwan wata zuwa gida biyu kamar haka. Na farko, a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya, wato wata ya fara fitowa daga wajen da ake kira almahak a larabce. Hasken watan zai fara bayyana ne a lokacin da rana za ta faɗi a sararin samaniyar yammaci, wanda baya ɗaukar lokaci mai tsayi yakan ɓace, kuma yana da wahala a ga watan a wannan ranar da ƙwayar idon ɗan adam. a nan hasken watan da ya bayyana wanda ba zai yiwu a ganshi da ƙwayar idon ɗan adam ba ana kiransa da haihuwan wata na ɗabi'a na biyu a lokacin da wata ya fara fitowa daga tsakanin rana da duniya wato haskensa ya ci gaba da bayyana a sararin samaniyar yammaci wanda zai yiwu ƙwayar idon ɗan adam zai iya yiwuwa ya ganshi sai dai idan akwai wata matsala a sararin samaniya misalin hadiri ko hazo da makamantansu to anan ana kiran hasken watan da ya bayyana wanda zai yi ƙwaye irin ɗan adam ta ganshi da haihuwan wata na shari'a sakamakon wannan rabe-rabe za mu fahimci cewa haihuwan wata na ɗabi'a yana riga haihuwan wata na shari'a inda a misali watan ɗabi'a zai fara a daren asabar shi kuma watan shari'a ya fara a daren lahadi amma abin lura a nan shine haihuwan wata abu guda ne iyaka dai a lokacin da ba zai yiwu a ga watan ba a ranar farko da ƙwayar idan ɗan adam saboda raunin haskensa shi ake kira da haihuwan wata na ɗabi'a yayin da kuma watan ya ci gaba da fitowa daga tsakanin rana da duniya haskensa ya ci gaba da bayyana inda zai kai ga matakin da ƙwayar idan ɗan adam zai iya yiwa ya gan shi idan babu matsala a sararin samaniya ake kiransa da haihuwan wata na shari'a bayan takaitaccen bayani da muka yi dangane da yadda haihuwan sabon wata yake to abin tambaya a nan shine shin ya halatta a shari'a a yi amfani da na'urar zamani kamar madubin ganin hangen nesa wajen ganin wata? Mashahudiyar magana a tsakanin malamai ita ce, ganin wata dole ne ya kasance da ƙwayar idon ɗan adam, amma wasu malamai sun bayyana cewa za a iya amfani da na'urar zamani, misali madubin hangen nesa, wajen tabbatar da ganin wata, ga kuma yadda fatoyin malaman suke kamar haka. Wasu malamai sun bayyana cewa matuƙar wata ya riga ya fito daga almahak wato daga tsakanin rana da duniya kuma zai yiwu a iya ganinsa da ƙwayar idan ɗan adam amma wani dalili ya hana ganin watan misalin hadiri ko hazo ko kuma mutane ba su ɗauki matakin duban watan ba da makamantan haka to a irin wannan hali za a iya yin amfani da na'urar zamani misalin madubin hangen nesa wajen tabbatar da ganin wata ko dogaro da faɗin amintattun malaman ilimin taurari da suka tabbatar da haihuwan wata ta hanyar fitowarsa daga almahak wato daga tsakanin ranar duniya kuma watan ya kai matsayin da zai yi kwaya idan ɗan adam ta iya ganin sa, da ba don matsala da aka samu a sararin samaniya ba wasu malaman kuma sun bayyana cewa ko da wata ya riga ya fito daga almahak wato tsakanin rana da duniya kuma zai iya yiwuwa kwayan idan ɗan adam ta gan shi amma wani dalili ya hana ganin watan, to matuƙar dai ƙwayan irin ɗan adam bai ga watan ba, to ba za a dogara da faɗin malaman ilimin taurari ko yin amfani da na'urar zamani, misali madubin hangen nesa wajen tabbatar da ganin wata ba, har sai lokacin da aga watan da ƙwayan ido, ko kuma wata da ya zo ƙarshe ya cika kwanaki talatin, to a nan sai washe gari ya zame farkon sabon wata, domin mun bayyana cewa watan kamariya baya wuce kwanaki talatin kamar yadda baya kasa kwanaki ashirin da tara bisa dalili na shari'a da ingantattun binciken ilimin zamani fa'ida wasu malamai sun bayyana cewa za a iya amfani da na'urar zamani misali madubin hangen nesa wajen duba wata a sararin samaniya a ranar 29 da ake fara duban wata idan aka tantance wajen da yake sai kuma a koma ga dubansa da ƙwayan ido inda hakan zai sauƙaƙa wa mutane wahalar duban wata to jama'a da haka ne mu kawo ƙarshen wannan shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Yeah. Yeah. noma noma ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fito ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan batun faduwar farashin kayan abinci a najeriya daidai lokacin da ake karatar azumin watan ramadan mai alfarma da kuma wasu labaran mambata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kwanaki kaɗan da suka gabata 'yan kasuwar singa da ke kano sun yi koken cewa suna bayar da kayan abinci ga masu sari a cikin sauƙi amma masu sayar da su ga ɗaiɗaikun mutane suna tsawwala musu kuɗi wannan ya yi kama da abin da hausawa suke cewa rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana domin su 'yan kasuwar singa dai diloli ne da suke bayar da kayansu a cikin tsari ga masu sayarwa a cikin shaguna a cikin birni da ƙauyuka duk da cewa a can baya su kansu 'yan kasuwa ta ga sun taɓa tsawwala farashin kayan masarufi wanda ya bakanta wa mutanen birni kano rai amma a bana sun saukar da farashin kuma a cikin sauƙi suke sayarwa ga masu sayarwa wannan abin a yaba ne a dalilin haka ne ma yasa wasu daga cikin waɗannan 'yan kasuwar sun gansu kashe kafafen watsa labaru da ya haɗa da gidajen rediyo a cikin birnin Kano, suka bayyana mutane cewa su fa suna sayar da kansu cikin sauƙi kada a zarge su da cewa suna yin tsada wannan kuma ya sa wasu suke ganin cewa tofa ya kamata a ce mahukunta su shiga cikin wannan magana domin sa ido a kan yadda ake sayar da kayayyaki a cikin shaguna wato a birnin kano kenan ko talakawa za su samu sauƙi musamman cikin watan ramadan mai alfarma da yake tafi wanda ya kamata a ce dukkanin 'yan kasuwa a cikin birnin kano da ma arewacin najeriya musulmi waɗanda suke son samun lada to daga ubangiji mahalicin su sauƙaƙe wa mutane to amma sai zamana su ne ke tsawala farashi shi dai saukar farashin kayan abinci ya faru ne ma tun a cikin watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 inda a jihar ondo ake sayar da shinkafa da wake da taliya cikin rahusa jaridar nan ta the nation ta Najeriya ta ɗauko labarin cewa farashin buhun kwaki fa ya ragu daga naira dubu hamsin da biyar zuwa dubu talatin da biyar yayin da kwandon tumatir ya ragu daga naira dubu tamanin zuwa naira dubu sittin hakanan kuma kwalin taliya wanda a da ake sayar da shi a kan naira dubu talatin da biyar yanzu ya koma naira dubu ashirin da uku bugu da ƙari farashin buhun wake mai nauyin kilo hamsin ya faɗo ƙasa daga naira dubu ɗari biyu da hamsin ya dawo naira dubu ɗari da talatin wannan ba karamin sauƙi aka samu ba da fatan mahukunta za su shiga cikin lamarin domin ganin cewa 'yan kasuwa sun yi sauƙi sauƙi ne kuma wanda ba cutar da su zai yi ba ta fuskar samun riba domin su ma cikin sauƙi suka samu bai kamata a ce riba da za su ci ta linka ta rubanya ba to ko me yasa ake samun faduwar farashin kayayyakin abinci to wasu daga cikin dalilai dai da akwai cewa an shigo da hatsi daga ƙetare daga wato ƙasashen waje da hakan ya karya farashin kayan abincin a jihar neja kasuwannin hatsi a jihar neja suna fama da matsalar faɗuwar farashin amfanin gona su a wajen su ma matsala ce sakamakon shigo da hatsi daga ƙasashen makwabta kamar chadi da ghana da kuma jamhuriyar benin da burkina faso da 'yan kasuwa suke yi wannan yanayi ya haifar da wato yawan kaya waɗanda suka shafi noma suka faɗi ƙasa manoma da suka tara hatsi suka ɓoye shi a cikin rumbunan su na ajiya don idan ya yi ƙaranci su rika fito da shi sannu a hankali su ci riba sun shiga damuwa saboda shaguna da kasuwanni sun cika da buhunhunan hatsi da hakan ya sa su waɗannan 'yan kasuwar masu son cin ƙazamar riba suke kuka wasu daga cikin manoma da 'yan kasuwar sun bayyana wa wakilin jaridan nan ta aminiya cewa wannan yanayi ya rikitar da harkar kasuwanci ko kuma su ce wato abin da ya kamata su ce ya rikitar da harkar dogon burin da suke da shi na cin ƙazamar riba ba inda suke fama da ƙarancin riba ba rashin ta ba shine abin da ya dame su saboda farashin hatsi da sauran kayan gona irin su wake da waken soya da da yawa daga cikin wato amfanin gona kamar su gero da masara da dawa su ma suna ci gaba da faduwa kasawar was wanda wannan abin farin ciki ne ga masu sayen wannan abin da yake faruwa ya samo asali ne in je wannan jarida daga yadda wasu kamfanonin sarrafa abinci a ƙasar ta najeriya ke sayan hatsi daga ƙasashen makwabta saboda farashi ya yi sauƙi waɗannan irin 'yan kasuwa abin a yi musu addu'a ne da jinjina a gare su amfanin gona ya yi kyau a waɗannan ƙasashen manoma suna da damar sayar da hatsinsu ga kamfanoni a najeriya da farashin da ya fi arha wani ɗan kasuwa daga jihar mu na shikoke ke cewa mun yi tsammanin farashi zai tashi muka tara hatsi don mu sayar a farashi mai tsada daga baya shi wannan manomin ko kunya baya ji yake faɗin irin wannan maganar ga kafar watsa labaru ta amina sai dai shigowar hatsi daga ƙasashen waje in ji wannan manomin wanda ba su faɗi sunan shi ba kwatsam ya sa ba za mu iya sayar da kayanmu ba tare da wato asara ba kamar yadda faɗa idan asara ce abin a duba ne amma idan batun ci riba da take ta wuce haddi ne wannan ba abin a taya su murna ba ne masu tara hatsi sun bayyana damarsu kan wannan sauyin farashi inda wasu suka ce shaguna da suka cike da hatsi ba sa samun masu saye saboda sun riga sun saya a cikin sauƙi kenan idan wannan hali ya ci gaba in ji 'yan kasuwar to 'yan kasuwa da dama da ke fatan samun riba daga tara hatsin da suka yi suka ɓoye shi na iya gamuwa da babbar asara idan asara ce to abin a taya su baƙin ciki ne amma idan ribar ta wuce haddi ce to gaskiya ba abin a taya su murna ba ne saboda kowa sanyin da talakawa a arewacin najeriya suke fama da matsala abinci abincin nan yanzu ya zama shine abin da mafi yawancin mutane suke tunani idan an waye gari ya za su samu kuɗin da za su iya sayan shi a gefe ɗaya masu saye suna jin daɗi saboda saukar farashin amma manoma na ƙorafin cewa wannan raguwar farashin barazana ce ga rayuwarsu da sana'arsu. shugaban kungiyar manoma da masu samar da hatsi a najeriya reshen karamar hukumar shiroro da ke jihar neja kenan hassan ango abdullahi ya tabbatar da wannan hali yayin wata tattaunawa da yi da jaridar ta aminiya a kasuwar gwada ya ce kamfanoni sun fi son siyan hatsi daga chadi da kuma ghana da sauran kasashen waje saboda farashi yana da sauƙi a can misali ya ce mun sayi wake da waken soya kan farashin naira dubu ɗari da uku da naira dubu ɗari da biyar a kan kowane buhu mai nauyin kilo ɗari lokacin girbi amma yanzu farashin ya sauka zuwa naira dubu tamanin masu tara hatsi da suka saya a farashi mai tsada suna cikin wahala yanzu ya ƙara da cewa shekarar da ta gabata kamfanoni suna ta sayan masara daga hannunmu amma wannan shekara sun daina sayan kayayyaki daga najeriya ma gaba ɗaya saboda sun fi samun arha idan suka ƙetara ƙasashen makwabta kowa kuwa arha yake nema muna da buhunan masara masu yawa a aje amma babu masu sayan abdullahi ya yi kira ga gwamnatocin tarayya na jihohi da su tallafa wa manoma ta hanyar samar da kayan aikin gona masu sauƙin farashin irin su taki da sinadaran kashe kwari da injinan noma domin bunƙasa harkar noma ya ce idan gwamnati ta tallafa wa manoma farashin abinci zai ci gaba da yin ƙasa kuma kowa zai ci amfani da moriyar wannan yanayi ya kuma buƙaci gwamnatin jihar ta ta samar da wuraren siyar da taki a kowane yankin domin sauƙaƙawa manoma daga karkara ya ce ba daidai ba ne manoma daga karkara su yi doguwar tafiya zuwa mina domin su sayi taki ya kamata a samar da wuraren sayar da taki a kowane yanki ko kuma a kowace mazaɓa idan an kalli abin ta yadda aka karkasa shi a siyasance a ɗaya ɓangaren wasu da ba su yarda cewa wannan matsalar ta raguwar farashi ta illa ba kamar sani usman sakataren ƙungiyar manoma na masu samar da hatsi ta amana reshen ƙaramar hukumar shiror ya ce manoma ba sa samun asara ko da taki yana kan farashin naira dubu arba'in kowane buhu masara ana sayar da ita ne kan naira dubu hamsin da biyu yayin da waken soya yake kan naira dubu tamanin idan aka kwatanta da shekar da ta gabata lokacin da masara take kan naira dubu talatin a kan kowane buhu to da fatan za a samu daidaito a kan wannan batu su kuma masu sayar da kayan abinci da tsada su daina ko kuma idan aka gano hanyar shigo da abinci daga waje mai rahusa to tabbas za su yi asara gwamnatin yanzu su yi wa kansu tunanin da ya dace saboda kaka ta shekara mai zuwa ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwarar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan hukunce-hukuncen kafiri sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. Tambaya A yankin da muke aikin soja, akwai wasu ƙabilu daga wata mazhaba mai suna mazhabar gaskiya. Shin ya halatta a ci moriyar nono da yagot da man shanu da suke yi da hannayensu? Amsa. idan har sun yi imani da aƙidar musulunci to hukuncinsu iri ɗaya ne da sauran musulmi dangane da batun tsarki da najasa tambaya mutanen ƙauyen da muke koyarwa a cikinsa ba sa yin sallah domin 'yan ɗariƙar gaskiya ne kuma ala tilas muna cin abincinsu da burodinsu yayin da muna zaune a wannan ƙauyen dare da rana shin akwai wata matsala a cikin sallolinmu amsa idan ba su kore kaɗaita Allah maɗaukaki wato tauhidi da annabci kuma ba su inkarin wani abu daga cikin muhimman rukunan addini kuma ba su kasance suna ɗauke da aƙidar samun tauyaya ko na ƙaso a saƙon manzon Allah tsira da amincin Allah da iyalan gidansa ba to ba za a ɗauke su kafirai ba ko najasa idan kuma sun kasance saɓanin haka to wajibi ne kiyaye batun tsarki da najisa wajen taɓa jikinsu ko cin abincinsu tambaya ɗaya daga cikin danginmu ɗan gurguzu ne kuma a lokacin mu yana yawan ba mu kuɗi da kayan aiki menene hukuncin wannan kuɗi da kayan aikin idan a halin yanzu suna nan a matsayinsu na asali amsa idan ya tabbata kafiri ne da yin riddansa daga musulunci kuma ya zaɓi kafirci tun bayan balagarsa kafin ya bayyana musulunci to kuɗinsa yana matsayin hukunci daidai da kuɗin sauran kafirai tambaya akwai mutane da yawa da suke rayuwa a birnin khuzistan waɗanda suke kiran kansu da suna sabi'awa kuma suna cewa su mabiyan annabi yahaya alaihi salam ne kuma muna da littattafansu sannan malaman addinai sun tabbatar mana da cewa waɗannan su ne sabi'awan da ake ambata a cikin alkur'ani mai girma muna fatan za ku mana bayani shin waɗannan suna daga cikin ma'abuta littafi ko a'a amsa mazhabar da aka ambata tana matsayin hukuncin ahal kitabi wato ma'abuta littafi tambaya shin da gaske ne abin da ake cewa gidan da kafiri ya gina da hannunsa ya najistu kuma ana iya yin sallah a cikinsa amsa sallah ba ta zama makaruhi a cikin gidan da aka ambata tambaya menene hukuncin yin aiki da yahudawa da sauran mazhabobin kafirai da karɓar lada a wurinsu amsa babu hani gare shi matukar aikin ba na laifi ba ne ko kuma ya saba wa maslahar jama'a ta musulmi da na musulunci tambaya ni mace ce mai 'ya'ya da yawa kuma na kammala karatun digiri na biyu kuma matsalar da nake fama da ita ita ce tsarki saboda na taso a cikin iyalai masu kula da addini ina son kiyaye dukkanin koyarwar musulunci saboda kasancewa ta mai 'ya'ya ƙanana ina shagaltuwa sosai da al'amuran fitsari da kashinsu kuma yayin da nake tsarkake fitsari watsuwar ruwan wurin da yake taruwa yana fita daga ciki wato wurin sifon ɗin kuma idan ya watsu yana shafar ƙafafu fuska har ma da kaina a wani lokaci ina fuskantar matsala wajen tsarkake waɗannan gaɓoɓi kuma a duk lokacin da na fuskanci matsalar wanke waɗannan gaɓoɓin hakan yana janyo mini matsaloli da dama a rayuwata kuma a ɗaya ɓangaren ba zan iya watsi da waɗannan batutuwa ba saboda suna da alaƙa da imani na da addini kuma har na tuntuɓi likitan mahaukata amma ban samu wani sakamako ba banda sauran matsalolin da nake fama da su kamar kura daga abubuwa da ba su da tsarki ko kula da najistuwan hannun yaro wanda ko dai in tsarkake ko kuma na nisanta shi daga shafar wasu abubuwa na daban sanin cewa tsarkake abu maras tsarki aiki ne mai matuƙar wahala a gare ni amma a lokaci guda kuma yana da sauƙi gare ni wanke kayan kwanuka da tufafi idan sun yi datti kawai don haka ina roƙo don girman matsayinku mai daraja ku sauƙaƙa mini rayuwata bisa ga shiryarku amsa abu na farko a cikin fasalin tsarki da najasa asalin lamari shine tsarki abu ne na mahangar shari'a mai tsarki matukar bamu da tabbas na najastuwan abu to abubuwa masu tsarki ne a gare mu ko da kuwa mun tsammaci najistuwansu Na biyu, waɗanda suke da matsananciyar ɗabi'ar damuwa da abu dangane da abin da ya shafi najasa da tsarki, kamar wanda yake yin gaggawar ganin abu ya najastu ko kuma ganin abu masu tsarki akan ma'auni sinsa ana kiransa a mahangar fikihun musulunci da mai wasu wasi. idan yana da tabbaci mai wasu wasi ne kan najasa to ba zai ɗauki aikinsa a yaƙininsa ba sai dai yayin da aka samu yaƙini bisa al'ada ma'auni a tsarkin mai wasu wasi na najistuwa shine ɗaukan yanayi irin na sauran mutane don haka ba wajibi ba ne a kan mai wasi da ke da tabbacin tsarkin abu ya ɗauki matakin tsarkake shi da nufin kawar da najisarsa mutum zai ci gaba da wannan hukunci akan ɗabi'ar mutane har sai abin da aka ambata a baya na wasu wasan ya rabu da shi gaba ɗaya abu na uku duk wani abu ko wata gaba da ta najistu ya wadatar a tsarkake ta bayan kawar da asalin najasar ta hanyar wanke wurin sau ɗaya kawai da ruwan famfo kuma ba lalle ba ne a yawaita wanke ta ko sanya ta ƙarƙashin ruwa kuma idan wannan najasar ta kasance a jikin kyalle ne da makamantan shi to ihtiyadi ya matse shi gwargwadon yadda aka saba yi har ruwa ya fita daga jikinsa abu na hudu tunda irin wannan matsala mai tsanani ta samu gurbi a zuciyarki akan batun rashin tsarki to ki sani kura ba ta dauke da najasa ta kowace fuska kuma lura da hannun yaro mai tsarki ko maras tsarki ba lalle ba ne kuma ba lalle ba ne a tantance ko jini ya fita daga jiki ko a'a kuma baya wajabta binciken shin jini ya kawu daga jiki ko bai kawu ba wannan hukuncin yana nan a gare ki har sai wannan wasu wasi ya kawu gaba ɗaya abu na biyar addinin musulunci yana da ka'idoji masu sauƙi da rangwame da suka dace da ɗabi'ar ɗan adam don haka kada ku wahalar da kanku kuma kada ku cutar da jikinku da ruhinku a sakamakon haka kuma halin damuwa da wurga kai cikin kunci a wannan yanayi yana rikita rayuwa kuma allah mahalicci mai girma da ɗaukaka bai yarda da azabtar da ku ba kuma azabarsa ta tabbata ce ga waɗanda suka yi shirka da shi don haka ku gode wa ni'imar addini mai sauƙi kuma ku yi godiya ga wannan ni'ima tana nufin yin aiki da umarnin Allah maɗaukaki. abu na shida Wannan yanayi wani yanayi ne na wucin gadi kuma ana iya magance shi sannan mutane da yawa bayan sun yi fama da ire-iren waɗannan jarabawa suna samun waraka da gare ta tare da samun mafita bisa ga yin koyi da matsalolin da suka shiga da aka ambata. don haka ki dogara ga Allah maɗaukaki hutar da zuciyarki da kwantar da hankalinki ta hanyar himma da azuma. Tambaya wasu malaman fikihu suna ganin najasar ahal kitabi wato ma'abuta littafi wasu kuma suna ganin tsarkakakku ne a nan menene matsayinku amsa kasancewarsu najasa a zatinsu bai tabbata ba a'a muna ɗaukan su a matsayin hukuncin masu tsarki tambaya ahal kitabi waɗanda suka yi imani a ɓangaren tunani da saƙon ƙarshen annabawa kuma suke yin aiki da tsari da al'adar iyayensu da kakanninsu ana ɗaukan su a matsayin hukuncin kafirai a matakin kafirai a matsalar tsarki ko a'a amsa imani kawai da saƙon ƙarshen cikamakin annabawa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa ba zai sa a yi musu hukunci da kasancewar su musulmi ba amma idan sun kasance daga cikin ahalul kitabi su ana musu hukuncin masu tsarki tambaya ni da wasu gungun abokai mun kama hayar gida sai muka samu cewa ɗaya daga cikinsu baya sallah bayan mun nemi ƙarin bayani da gare shi sai ya amsa mana da cewa a ɓangaren ƙabila ya yi imani da allah maɗaukaki amma baya sallah kuma abin lura muna cin abinci da shi mu'amala a harkoki da dama shin najasa ne ko mai tsarki amsa barin yin sallah da azumi kawai ko kuma wajibai na shari'a baya mayar da mutum wanda ya ridda da kasancewarsa jisa, amma sai dai idan ba a samu tabbacin riddansa ba to hukuncinsa daidai yake da sauran musulmi tambaya su wane ne ake nufi da ahlul kitabi wato ma'abuta littafi menene ma'aunin tantance iyakar mu'amala da su amsa abin da ake nufi da ma'abuta littafi shine duk wanda ya kasance a cikin wani addini na ubangiji kuma ya ɗauki kansa daga cikin al'ummar annabi daga cikin annabawan allah maɗaukakin sarki amincin allah ya tabbata a gare su kuma amincin allah ya tabbata ga annabinmu da iyalan gidansa tsarkaka salam, waɗanda suke da littafi daga littafan da aka saukar daga sama ga annabawa amincin allah ya tabbata a gare su kamar yahudu kirista latushiyawa da kuma sabiyawa domin su kamar yadda muka tabbatar a bincike suna daga cikin ahalil kitabi don haka waɗannan hukuncinsu hukuncin ahalil kitabi ne wato ma'abuta littafi ne sakamakon haka ya halatta gudanar da mu'amala tare da su gami da kiyaye ka'idoji da ɗabi'un musulunci babu matsala tambaya akwai wata ƙungiya da take kiran Ali Allah ne kuma mabiyanta suna cewa Ali alaihi salam ba abin bauta ba ne amma shi bai zama ƙasa da abin bauta ba menene hukuncin waɗannan mutane amsa idan ba su ce akwai abokin tarayya ga Allah maɗaukakin sarki mai rahama mafi ɗaukaka ba to hukuncinsu bai kasance daidai da hukuncin mushrikai ba tambaya shin daidai ne a ba da abin da aka yi bakance wa imam Hussaini alaihi salam ko ma'abuta mayafi na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam daga mabiya shi'a masu bin jagororin shirya goma sha biyu na iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi salam ga cibiyoyi da mabiya tafarkin masu kudurta cewa Ali Allah ne a wuraren taruwarsu wanda hakan zai kai ga farfado da waɗannan cibiyoyi amsa ɗaukan ali shugaban masu kaɗaita Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a matsayin ubangiji aƙida ce ɓatacciya ta ƙarya kuma yana kai ga ficewa daga aƙidar musulunci kuma taimakawa watsuwar wannan ɓatacciyar aƙida haramun ne kuma ƙari kan haka baya halatta ba da dukiya na bakance a wani abu face ɓangaren da aka yi bakance kansa tambaya a gefen yankinmu da wasu yankuna na daban akwai wata kungiya da take kiran kanta Ismailiya kuma sun yi imani da jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka alaihi musalam guda shida amma ba su yi imani da kowane daga cikin wajiban ayyukan addini ba hakanan ba su yi imani da jagorancin malami masanin ilimin fiqihu ba wato wulayatul faqi don haka muna fatan za ku bayyana mana shin mabiya wannan kungiyar najasa ne ne ko kuma masu tsarki ne amsa rashin imani da sauran imamai shida ma'asumai amincin Allah ya tabbata a gare su ko kuma da wani hukunci cikin hukunce-hukuncen shari'a matukar hakan ba zai janyo musun asalin shari'a ƙidarsu ba baya wajabta kafirci da zamewarsu na najasa sai dai idan suna furta zagi da wulaƙanta ɗaya daga cikin jagororin iyalan gidan manzon Allah tsarkaka salam. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. أقولها